mai gida yana nan kamar ya oga yana nan ka zo da wani ɗaurin fuskar ka ɗaure kuma kana tambayar oga yana nan rufe gidan abba abba ba zan rufe gidan rufe gidan abba abba rufe gidan me kaka wallahi mai gida wata matsala ce take dan faruwa matsalan me yasa ba za ka gaya min a waya ba ai ba ta waya bace ba wallahi yanyana ta ce take nema ta daga ka san ka bara kai mun shiru yanyana wa ka wani zaka ga wa yanyana barrenin hankali Allah dan mama Allah dan mama Allah yadda zaka jawo min bala'i ko bar gidan nan da rabbana ba wala to in abali ya jagwado ya bayyana kaya sun sauka amma na sallame shi ya juya ya ware nawa ka bashi dare dubu da daya kai ba su yawa ba hannu aka lissafin ya kama akan ma tafiya yana fushi saboda zalama ko dai na ce ma eh laifina ne ni ne gadanci lissafi ya baci da mai da mai da shi akwai au da katan goma sha ɗaya. Oke, ina jinka. Sai yi gwazarma guda shida sai jarkan mi anyo guda tara sai kuma yi turaren wuta kwali hudu wani irin turaren wuta ne yannan turaren wutan ne da eh, mai gida wanda mai dan nan mai iwa magi dunkulalle aha